A'aunzu biIlahi munis shait wani rajim. Bisimilalai rahmanir rahim. Alhamdulilahi rabbi'u alamin wassani lahu a lasirina muhammad. Amma abu'ad asalaamu alaikum wa rahmatulah. Suna na Abdul mai fara gusau kuma ɗan gwagwarmaya mawaƙi kuma a wannan jiha ta mu ta zan kuma ci na facebook na shinkawa da waƙi alhamdulillah can baya. ni kaɗai ni koma gehe a facebook ina ta hauka ina kallon abun kamar hauka cewa shinkafa da wake shinkafa da wake daga baya kuma sai na ga shi ainihin shugaban na jiha kwanar rabi'u yan doto ya ɗauko tahiyar gadan-gadan sai na ga eto eh, lallai tahiya ce wadda ba ta wasa ba saboda duk wanda ya san shi ya san mutum ne ba matsoraci ba kuma mutum ne jajirtacce wanda in ya sa abu gaba to bi izinin lahi ya gaba ya ne to wannan yana ɗaya daga cikin abun da ya sa ni ma ni ga ya dace a ce na shigo an yi wagga tare da mu saboda al'ummar jihar zamfara ina son ku gane kuma ku fahimci cewa wannan sulhu da aka ta magana an yi shi an yi shi babu waɗanda an ka kashe an ka daina mawa yau kamar irin zamfara central saboda bai yiwuwa a ce ga waɗanda na cancanta a ɗauko waɗanda ba su cancanta ba a za su saman mulki ba zan mance ba ana ta magana sak sak sak 2015 duk wanda a jihar zamfara ko in ce najeriya gaba ɗaya ya san sak ta kawo ma najeriya illa akwai waɗanda sun ka cancanta amma lokacin da buhari buɗe baki ya ce a yi sak an ka yi an ka zaɓi ruɓaɓi to don haka wanga lokacin bi lahi ba za mu yadda ba za mu yi iyayen mu don ganin mun kawo canji kuma mun kwato ma kanmu yanci a wannan jiha tamu ta zamfara ah, ba lokaci ba ne na jawabi lokaci zai yi wanda za mu hito mu haɗi dalilai da kuma ma'ana ta yin ta shinkafa da wake saboda akwai waɗanda kawai abin da suka ɗauko suka kallon waga ta hiyat kamar adawa ce ko hasada ko bakin ciki ta wasu a'a ba hasada ba ce ba bakin ciki bane tahiya ce wadda an ka gina kan cancanta kuma duk wanda ya cancanta bi iznillahi za mu zaɓe shi saboda mai an rashin cancanta yau al'ummar jihar zamfara an kashe an sace amma an yi kamfen ɗaya an yi biyu an yi uku babu mutum guda wanda ya buɗe baki ya al'umma jihar zamfara jaji to haka za mu zo da ido mu ci gaba da tahiya ba zan cika eh, maganganu ba lokaci zai wanda za mu yi maganganu insha Allah sannan insha Allah za mu yi kokari za mu yada kuma za mu sanar da al'umma manufa da tasirin yin wannan shinkafa da waken wannan shine karo na harko da na ziyarci wannan teburi kuma insha Allahu na yi alkawali zan ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari babu tsoro daga nan har zuwa gidan ɗan kande wassalamu alaikum wa rahmatullah